Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. mayakan isis sun kaddamar da hare-hare a birnin kirkuk mai arzikin mai da ke arewacin iraki jiya juma'a abinda zai sa karkatar da dakaru da kuma kayan aiki daga yunkurin kwace birnin masul yayin da dakarun iraki da na kurdawa ke ci gaba da kutsa birnin kasar mafi girma na biyu wani harin kuna bakin wake da aka kai a wani wurin gine-gine da kamfanin kasar iran ke yi a garin dibis da ke arewacin iraki jiya juma'a ya kashe akalla mutane goma sha hudu da suka hada da iraniyawa hudu da 'yan sandan iraki shida an kuma kashe mayakan isis goma sha biyu a irin wannan harin da aka kai a kan rundunar 'yan sanda a kirku da rana sai dai kafofin watsa labaran kasar sun ce mayakan da ke dauke da makamai sun mamaye gidajen farin kaya suna kuma ci gaba da musayar wuta da jami'an tsaro wani kwamandan kurdawa ya shaida wa sashen na murya amurka cewa mayakan isis da ke kasan ne suka kai harin a birnin da nufin ɗauke hankalin mayakan gwamnati daga hare-haren da suke kaiwa yankin masu da ke karkashin kungiyar isis kwamandan ya ce ƙungiyar ta mamaye wani otel da ke tsakiyar birnin daga inda ta rika musayar wuta da jami'an tsaro kurdawa na tsawon sa'o'i akalla mutane 25 ne suka ji raunuka a wannan harin jami'an tsaron kurdawa sun ce bisa ga dukkan alamu an kai harin ne da nufin gurguntar da ayyukan masana'antun mai ta ƙasar iraki sai dai ra'ayin jami'an sojan amurka ya sha bamban bisa ga cewa cewarsu ƙungiyar isis ta kai hari kirkuk ne da nufin kawar da hankalin da karu daga yankunan da suke yi na kwace masul an kai hare-haren hanyar sadarwar intanet a duk faɗin amurka da kuma waɗansu sassan ƙasashen turai abinda ya haifar da katsewar hanyoyin sadarwar intanet da shafunan intanet da dama jiya juma'a Shafunan da abin ya shafa sun hada da hanyoyin sada zumunci na Twitter, kamfanin aikawa da kudi PayPal, dandalin tura wake-wake da kaɗe-kaɗe Spotify da kuma dandalin tattaunawa Reddit. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta ce tana bincike wannan lamari. Kakakin fada White House Joyce Ennis ya bayyana kutsen a matsayin mugunta, sai da ya ce ba shi da masaniya kan wanda ke da alhakin harin. masu amfani da yanar gizo da harin ya shafa sun fuskanci matsalar buɗe waɗansu shafunan intanet irin wannan kutsen na faruwa ne inda maharan sukan yawaita shiga wani dandalin intanet fiye da kima har ya kai ga ya kasa aiki harin ya kuma shafi shafunan sadarwar intanet da suka hada da netflix wato netflix st soundcloud da kuma jaridar new york times Hukumar kare harkokin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince za ta gudanar da cikakken bincike na ƙashin kanta kan zargin da ake yi na keta dokar kare harkokin bil'adama na kasa da ƙasa a birnin Aleppo da ke ƙasar Siriya. Bayan wani zaman gaggawa na wuni guda da aka kira domin tattauna lamarin gabashin Aleppo, hukumar mai membobin 47 ta amince da kudurin da ya sami goyon bayan membobi 24. Bakwai suka nuna ƙin amincewa yayin da 16 kuma ba su kaɗa kuri'a ba. kasashen da suka kyame cewa su ne Algeria, Bolivia, Burundi, China, Cuba, Rasha da kuma Venezuela. ƙudurin da ya kira da a bincike dukan waɗanda ake kyautata zaton suna da hannu a ta'asar da aka tafka a gabashin Aleppo an kuma tuhume su kafin kada kuri'a dai rasha abokiyar kawancen shugaban ƙasar syria Bashar al-Assad ta yi ƙoƙarin yi wa ƙudurin gyara ta wajen ɗauke hankali a kan gwamnatin Siriya da abokan ƙawancenta da mai da shi kan 'yan tawaye waɗanda ta bayyana a matsayin 'yan ta'adda. A ɗaya daga cikin gyare-gyare biyar da Rasha ta nema a yi, ta bayyana matukar damuwa da yadda ake ci gaba da goyon bayan 'yan ta'adda musamman ƙungiyar Nusra Front da kuma ISIS. Ta kuma yi kira daga dukkan ƙasashe da masu ruwa da tsaki su ɗauki matakan gaggawa na daina goyon bayansu. su. sai dai kwamitin na majalisar ɗinkin duniya ya yi watsi da gyaran da rasha ta yi ya kada kuri'a yin allah wadai da hare-haren da ake kai wa farin kaya da gine ginen su yayin da aka buƙaci siriya da abokan ƙawancenta su kawo ƙarshen hare-hare da suke kaiwa ta jiragen sama a aleppo ba tare da ɓata lokaci ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc afirka ta kudu ta ce za ta janye daga kotun hukumar manyan laifuka ta duniya icc ana buƙatar ƙasashe da suka rattaba hannun goyon bayan kafa kotun su kuma wato su kama duk wanda kotun icc take nema an kafa kotun ne da nufin hukumta waɗanda ke aikata laifukan yaƙi ko kisan kare dangi ko kuma gallazawa bil'adama sai dai ƙasashen nahiyar afirka suna cewa kotun tana mai da hankali ne kan shugabannin nahiyar kawai shawarar da afirka ta kudu ta yanke na janyewa ta biyo bayan ziyara mai sarkakiya da shugaban kasar sudan omar albashir ya kai afirka ta kudu bara domin halartar taron shugabannin kungiyar haɗin kan afirka na kwana biyu ƙarƙashin dokar ta roma kamata ya afirka ta kudu ta kama bashir kasancewa kotun icc ta ba da takardar samaci a kansa bisa zargin aikata kisan kare dangi zargin da bashir ɗin ya musanta Jaman Afirka ta kudu sun ce Bashir yana da kariyar diplomasiya a matsayin wakilin taron kolin kungiyar haɗin kan kasashen Afirka da ake gudanarwa a Johannesburg a wannan lokaci. Bashir da bai shige sa'o'i 24 a Johannesburg din ba lokacin taron kolin kuma bai gabatar da jawabi ba ya kuma nemi nisanta kansa da kafofin watsa labarai. Kotun Afirka ta kudu ta ba da umarnin kama shi 'yan sa'o'i bayan ya fice daga ƙasar. shawarar da afirka ta kudu ta yanke na janyewa daga icc ta zo kwana ɗaya bayan da kurundi ta sanar da cewa ita ma za ta bar icc ranar talata kuma shugaban ƙasar burundi pere nkurunziza ya sa hannu akan wannan duka wani jirgin ƙasa da ke cike da fasinjoji wanda ya tashi daga da babban birnin ƙasar kamaru akan hanyarsa zuwa duwala ya kauce hanya ya jikice jiya juma'a ya kuma kashe mutane hamsin da uku yayin da ɗari kuma suka ji raunuka. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko da na biyu dukkansu za su yi magana ne akan yaƙi da cutar shan inna wato polio, cutar da takan hallaka ƙananan yara ko kuma naƙasa su. Rahotonmu na uku zai magana a kan shawarwarin da masana harkar kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar ke bayarwa domin kaucewa mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa. Shi ma rahotonmu na hudu zai yi magana ne a kan yadda wasu ƙungiyoyi guda biyu a jihar Bauchi ke ba da gudunmawa wajen inganta harkar kiwon lafiya. Rahotonmu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe ya yi magana akan mahimmancin amfani da gidan sauro domin kare kai daga cizon sauro wanda shine ke haifar da zazzabin malaria sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin ma da lagai da mamman nasir har yanzu hukumomi a jihar Neja na bada gagarumin gudunmawa wajen yaƙi da cutar shan inna wato polio, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. A baya dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke kan gaba wajen haɗarin samun cutar ta shan inna. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishina a ma'aikatar lafiya na jihar Niger. Ah, abubuwan da muka aza a ƙasa shine a nan jihar Niger. Ah, muna da abin da ake cima tax force ah, na kan wannan cutar shan inna wanda shi mai girma deputy governor namu shi yake cerin wannan ah, tax force din kuma muna amfani a cikin tax force din nan ne ma commissioner na ciki commissioner namu na local government muna ciki da manya manyan ma'aikatan gwamnati duka muna ciki sarakunan mu masu ma suna ciki da kuma manyan malaman mu da kuma hada manya ma kristoci na bangaren kristoci duk suna cikin wannan tax force din kuma muna hada kai mun zo na tare muna zuwa muna tafiyar da gaya kuma faɗakar da kan jama'a akan cewa su dinga an san Um, vaccine da ake bayarwa na wannan ciwon shan inna. To ko baya ga wannan ma Dr. Mustapha Jibril ya ce gwamnatin jihar Niger tana bayar da tallafin kuɗaɗe akan yaƙi da cutar ta shan inna. Um, gwamnatin namu na jihar Niger tana bayar da kuɗi sosai. Ah, kuma banda kudin da take badawa ah, mu ma ma'aikatan gwamnati gaba daya banda ni ma eh, kwamishina na kiwon lafiya har da gwamna namu da matansa tunda ita ma likita ce duk kowa na fitowa Ah, saboda jama'a su san cewa wannan ba abin da zai cutar da su bane abin da zai amfane su ne su ma dai waɗanda cutar ta shan inna ta riga ta yi ma illa sun ce gudunmuwar da suka bayar wajen faɗakar da iyaye ya taimaka wajen samun nasarar. Malam Muhammad Awal shine shugaban ƙungiyar waɗanda cutar shan inna ta naƙasa a jihar Niger. saboda wasu ɗansu iyayen wasu dalilin siyasa wasu kuma rashin fahimtar yadda lamari yake mhm. za mu gaya musu irin abin da mu muke fuskanta a rayuwa kuma ba ma so a wayi gari 'ya'yan su ma suna fuskantar irin waɗannan abubuwan na rayuwa misali idan aka ce yau mutum ko yaro ya samu matsala ta kamuwa da cutar polio har yana kasa to ran da za a fara gane bakin ciki na farko shine idan ya je neman aure walau a ce ai tana cin kudinsa ne a banza ko da tana son sa na hakika ko kuma in ta aure za ce ta ci kuɗinsa ne kafin ma ta aure shi. A yanzu dai masu ruwa da tsaki a yaƙi da cutar polio a jihar Niger sun ce suna cike da farin ciki akan nasarar da aka samu wajen kawar da cutar ta shan inna duk kuwa da sake samun ta a jihar Borno. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. A jihar Kanan Daba ma ƙungiyar masu ɗauke da cutar shan inna na ci gaba da bayar da gudunmuwa wajen ganin an sami nasarar yakin da ake yi da cutar na polio. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. kungiyar masu ɗauke da larurar cutar shan inna ta ƙasa ta ce har yanzu 'ya'yan kungiyar ana damawa da su wajen ba da gudunmawa a lokutan da ake gudanar da rigakafin cutar a ƙoƙarin da hukumomi ke yi na ganin an kawar da cutar kacokan daga doron ƙasa duk da dogon lokacin da aka ɗauka ba a samu wanda ya kamu da cutar ba. shugaban kungiyar na ƙasa alhaji aminu ahmad tudun wada ne ya bayyana haka yayin da nake tattaunawa da shi akan samun bullar cutar da aka yi a jihar borno hatta a lokacin da aka zo aka ce aikin polio ya kare a najeriya to akwai mutane a cikinsu masu dogon tunani aka ce yau an shekara biyu da wani abu ba a samu wannan cuta a jihar nan ba saboda haka za su rage mutane sai mutanen da suke ciki suke aiki suka ce kun ga muka rage mutanen nan idan fa wani abu ya faru ta wace hanya za mu fara biyo mu dawo da su to sai aka waye gari Allah da ikonsa sai wannan larura ta fito kwaya biyu daga bodan nan ta abin nan to kaga da an yi wannan abin da ba a ji da daɗi ba a sakamakon haka a Kano kadai a Kano kadai na da mutum 422 waɗanda ma'aikata na ne waɗanda duk wata ana biyan su naira dubu goma goma akan wannan aiki da suke taruwa suna yi suna bin masu ɗigo duk gidan da aka yi tirjiya ko gidan da ba a yadda ba ko wasu abubuwa suna kwatanta musu cewa eh kun ganni ni ne kuma dama ba ma ɗauka kowa sai ɗan unguwa sai sananne wanda kowa ya san shi a to saboda haka ni dai har yanzu mutane na mutum 422 suna aiki a jihar kano banda na kaduna banda na sokoto banda na zamfara banda na borno banda na yobe banda na jigawa arewacin ƙasar nan dai gaba daya har yanzu kuma ana damawa da su a cikin wannan aiki me za ka iya alakantawa da dawowar wannan cuta zan iya alakanta ta da ita dama mu da aka ce wannan abu ta dawo ba mu mamakin ta ba dalilin mu saboda inda ba a yin rigakafin nan ta fito saboda wannan guri yau shekara shida ana cikin matsala a gun ka tsaya ma kai ka je asibiti ma ka karɓi magani ba ka da ikon yi saboda rigingimun da ake to da ike a can ta fito to shi yasa muke ganin cewa eh Allah ya mun maka godiya da Allah ya sa ba a inda ake aikin ta ta fito ba da inda ake aikin ta fito kaga duk aikin da ake yi an warware ya zama na ba'a ba biyan bukata amma sai Allah ya sa inda aka samu ta ta fito to inda yau shekara shida ne ba a zaman lafiya a gurin to a nan ne muke cewa eh duk da ta fito a gurin gaskiya mu an sake dawa mana da aiki baya dalili da ana cewa a wannan shekarar za a kare to yau an sake ɗaukanta har zuwa 2019 kaga an sake bamu wani aikin kenan na shekara biyu zuwa uku nan gaba wanda za mu ci gaba da yi kana ga a wannan matakai da ake ɗauka za a da cutar nan a najeriya malam aminu ai ina ganin za a da ita dalili na anan mutum ko a unguwarsu ko a garinsu ko a yaushe ne ya auna ya ga yau sharaban da aka ce yau ga gurgu wanda larura polio ta kama kaga a nan ma kaɗai ya isa shaida don yau da za a waye gari a samu gurgun da ya zama gurgu a sanadiyar wannan foliyon ba kowa masu ya fito ya faɗa ce to gashi wanda ake wa mata kama shi to Allah da ikonsa duk inda ake yin wannan abu Allah da karewarsa ya kare 'ya'yan jama'a ba su samu ba a nan a inda ake yi sai inda ake cikin rashin zaman lafiya ana aka same ta kuma kai kana alakanta wannan nasara da wannan rigakafi da ake gudanarwa wallahi ni dai ina alakanta nasara da ita saboda me saboda na ga abubuwa guda hudu wanda aka yi a najeriya tun 1960 ake gaya mana cewa eh duk abubuwan nan da ake ana samun galaba akai kaga a haka aka fito aka yi rigakafin kuturta yau an rasa ta a haka aka fito aka yi rigakafin kurkunu an rasa shi a haka aka yi rigakafin kazuwa an rasa su saboda aka yi rigakafin polio ma wata rana sai an waye gari ana cewa haka aka yi ta haka kuma babu ita shugaban kungiyar masu dauke da larurar cutar shan inna ta kasa alhaji aminu ahmad tudun wada kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria a gaida muhammad salisu rabiu daga kanan dabo Hukumomi da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da haɗin gwiwa da likitoci a jamhuriyar Nijar sun miƙe tsaye wajen yaƙi da mutuwar mata masu juna biyu da ƙananan yara. Shu'aibu Mani na ɗauke da cikakken rahoto. A wani mataki na tabbatar da kawo sauƙin mutuwar mata da jarirai lokacin haihuwa. ya sa haɗin gambizar gwamnatin jamhuriyar Nijar da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da masu hannu likitoci ɗaukar matakai. Tuwai ina lafiyar uwa da ɗanta ta kwana Mala Ahmed Tahiru da sashen kare lafiyar uwar ɗanta a hukumar kare lafiya ta jiha DRSP. Tunda an san da na da uwa mutane ne wanda ya kamata musamman a kula da su wani bi sai waje an ce uwa ko da su rasa ransu lokacin haifuwa me ke jawo haka abun da ke sa wannan mutuwa na da ko uwa ita sashi fam wanda take mace take fara zuwa wurinta ba ta san alamomin da ita uwar ta shiga wani mugun hali na biyu kuma akwai wata rana eh, ita saji farm in ta sani da gaugawa a kai ta amma ambulance in bai kusa koko ambulance in yana pan shi ma yana iya haddasa koko akwai magunguna da ya kamata a sa ma mace kahin ma a kai ta can santar mai ranfa ka in wanke kanmu akwai lahin mu ma eh, ma'aikata wata rana a sakaci da mace bai kamata a aikata ta santar mai ranfa ba a sa mata wurin daukan jini ko biyu ne ko serum kadai ne ka rataye ma mace ka dauko ko vuwa venus biyu alhamdulillah wannan yana iya ketonta sale ko ranger kin karata lai wani babban ai taimako ne kin kai ke mutum akan samu mata suka mutu lokacin aifuwa ko ƙanana da dama eh akwai ana samu an milkens shekara da ya huke kamar nawa ne kamar ana iya samu ɗari da goma sha haka duka district nan suke kawowa da gaugawa a santar mayar amfa akwai waɗansu ƙungiyoyi masu sanda shuni da ke tallafawa domin kare lafiyar uwar ɗinta? eh akwai unicef akwai unfpa akwai kungiyoyi da dama duk da halayen rayuwa zuwa sakaci da ke a afkuwa daga mutane walo daga doguwar naƙuda ko kuma daga ma'aikatan jiya na abin da ke jawo matsaloli da dama da ke sa a rasa uwa da ɗanta to ina abin yi daga ciki malam ahmed tahiru ya tabbatar da matakan da likitoci suka ɗauka. kenan kai kira a ah, doktor ga wata mace gare ni nan ga halin da take a ah, ikaza ikaza sai a yi alhamdulillah kuma kai numero inda za ka yi kira kahin ka aika macen kenan an dauki matakai likita wanda yake kawo mace evacuation bai zamna kusa shofar bayan ne zai zamna kusa da dan malar kuma an dauki matakai kuma a sa buwat na akushima kenan in babu kayan aiki cikin ambulance dan yana iya ko jini yana iya iya kubce ma macen ko bayan ku likitoci ina kiran ku ga mutane duk mace ta san alamomin nakuda kenan in ta ji nakuda kar ta zamna take a sai yani na ya zo a likita in jini ya kubce ma mace matron ba ta iya kar su bar mata su aihu a gida sai mace ta aihu tuwon ya lake a lokacin nan ake kwaso a zo likita ake likita shi ya san komi a akwai wasu abubuwa in sun riga sun afku akwai abubuwan da ya kamata a yi mace ta zub da jini dogon nakuda to ba a yi rike jinin sai mace kahin ma kai ta likita ta rasu ko rishin jinin nan ma da ta yi illa yana iya afkowa sai ta rasu akwai matsaloli da za su iya afku a bisa kan wannan yaron Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A jihar Bauchi ma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa ne suka amsa gayyatar gwamnati domin tallafawa wajen rage mace-macen mata masu juna biyu da ƙananan yara. Amina Abdullahi Girbu na ɗauke da cikakken rahoto. Wasu ƙungiyoyi biyu daga Kanada sun amsa ta yin mai girma gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar don taimakawa harkar lafiya musamman fannin mace-macen mata masu juna da ƙananan yara. Ƙungiyar masu suna Plan a ƙarƙashin shirin suna Born tare kuma da Ospan ƙarƙashin shirin suna lane za su gudanar da aikin kiwon lafiya a ƙananan hukumomi guda goma wanda ya wakilci gwamnan jihar Bauchi Alhaji Abdu Katagun shugaban gidan gwamnatin jihar Bauchi. Gwamnan mu shine ma ya ba su hanya ya yi encouraging ɗansu su zo nan state din. Bara da ya zo na da su a Abuja shi ya gayyato su gabaki ɗaya duk development partners suke su zo Bauchi su taimaka mana. Tunda ya ga abin da suke a wani surare kuma ya gaya musu cewa duk abin da suke bukata na taimako daga gwamnatin Bauchi mu zama muna shirye-shirye da taimaka musu kuma muna kan taimaka musu kuma duk abin da suke bukata a wurin mu za mu musu. Wannan project ɗin ya zama ya samu tasiri ko mutane su amfana. Irin wani abubuwan ne ya kamata a rinƙa wa jama'a wa talakawa. Talaka ne direct directly zai amfana mutane ne za su karu masu samu biyan bukata in Allah da kuma sha'anin aihuwa da mutuwacen mata da yara zai ragu. Shugaban gidan gwamnatin jihar Bauchi kenan Alhaji Abdu Katagun mun zanta da wakiliyar ta Kanada Mrs. Linda Eric. Funding of the Canadian government to those two initiatives together is about 6 billion naira between the two initiatives. Mrs. Linda Eric kenan wakiliyar kasar Canada ayayin yayin kaddamar da shirin Plan and Demand Dokuma Osfan Land domin duba lafiya da harkar noma a ta bayyana cewa za a kashe naira miliyan dubu shida domin gudanar da shirin cikin shekara hudu da rabi sai ta buƙaci jama'an jihar bauchi da su rungumi shirin domin bunƙasa kiwon lafiya ƙananan hukumomin da za su ci gajiyan shirin su ne katagun gamawa jama'are misau darazau ningi kirfi toro das da kuma bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. In yin amfani da gidan sauro da jama'a ke yi na ɗaya daga cikin dalilan da zazzabin malaria wanda cizon sauron ke kawo shi ke ci gaba da yaduwa a cikin al'umma. Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa na ɗauke da rahoto. Har yanzu dai Ana fuskantar matsalar yadda jama'a ke ƙin amfani da gidan sauro duk kuwa da wayar da kan da jami'an lafiya ke yi na alfanun kwanciya a gidan sauran Dubi da ganin yadda a kullum zazzabin malaria ke ƙara haɓaka tsakanin al'umma. Sai dai Dr. Samba birnin kudu. wanda shine babban darakta a hukumar kula da lafiya matakin farko na jihar Jigawa. Ya yi ƙarin haske game da alfanun gidan sauran. Eh, shi zazzabin cizon sauro idan da za mu kiyaye to tasa mai sauƙi ce akwai ƙasashen da sun kakkaɓe shi kwata-kwata na farko dai yanayi na tsafta kamar kiyayewa tsaftace gida da tsaftace muhalli bayan gida da kwararo da unguwa gaba ɗaya da kuma gari gaba ɗaya bai kamata a ce a gidan mutum akwai bola ba tsofaffin kwanuka tsohuwar taya da ruwa a ciki wanda sauro zai zauna ya hayayyafa idan ka fita a gari a unguwanninmu da ƙauyuka sai ka gaba ɗaya garin ciyawa da su tafasa su menene sun ɗauke titunan garin sannan idan ka duba kwata za ka ga ta toshe ana zuba shara inda ruwa zai samu ya tsaya to shi sauro baya son ruwan da yake tafiya yana son ruwan da zai tsaya ne zai zo ya zuba kwansa har ya haife wannan ruwan bai tafi ba shi kenan sauraye sai su shigo gidajen mutane to idan kuma an shigo gidan mutum watakila an raba an baka gidan sauro ko sange da ake faɗa kai kuma ka ce ba za ka shiga ciki ba watakila zafi ko kuma dai lalaci irin na ɗan adam ko yara sun yi bacci ba za a iya ɗebe su a mai da su ciki ba babban illar wannan zazzabin cizon sauro yana ga yara da kuma mata masu juna biyu wato waɗanda dai suka fi rauni a cikin al'umma kenan waɗanda su ya fi halakawa su ya fi halakawa ƙarancin jini su ma zai iya sa ɓari na ciki da sauransu matsalolin suna da yawa za ka ga yaro tun yana ɗan jin zazzaɓi an ɗan ji jikinsa da zafi to ba a yin sauri a kai shi asibiti sai a ɗan bashi ko wani jiko irin wannan da kika faɗa ɗin ko a ɗan bashi ƙwayar zazzaɓi wadda ba a ma san mecece ba za a bashi to har wannan ƙwayar cuta ta hayayyafa a jikinsa ta lalata masa jini watakila ta shiga kwakwalwa ta kawo irin suma din nan in an kawo suman kuma wani maimakon ma ya tafi asibiti har yanzu sai ya ɗauka ya tafi gun ko boka ko wani mai magani na daban ya ce ko maye ne ko an masa jifa ko wani abu to duk wannan fa bai kamata a ce al'ummar musulmi musamman irin ta jigawa ko arewacin najeriya an same ta da sakaci na ilimi ko kuma sakaci na harkar kula da lafiya ba saboda haka kiran shine tsaftar muhalli kwana a cikin gidan sauro sannan kuma zuwa asibitin nan take da zarar an samu zazzabi. To, idan dai kunne ya ji sai a nan mu ce gangar jiki ta tsira. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi daga Dutse a jihar Jigawa, Najeriya. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Mayakan ISIS sun kaddamar da hare-hare a birnin Kirkuk mai arzikin mai da ke arewacin Iraki jiya Juma'a, abinda zai sa a karkatar da dakaru da kuma kayan aiki daga yunkurin kwaci birnin Mosul yayin da dakarun Iraki da na Kurdawa ke ci gaba da kutsa birnin ƙasa mafi girma na biyu. Wani harin kuna bakin wake da aka kai a wani gari da ke gine da wato kamfanin Iran ke gine-gine mutane goma sha hudu da suka hada da Iraniyawa hudu da 'yan sandan Iraki shida suka mutu. An kuma kashe mayakan ISIS goma sha biyu a irin wannan harin da aka kai a rundunar 'yan sanda da ke Kirkuk da rana. Sai dai kafofin watsa labaran kasar sun ce mayakan da ke dauke da makamai sun mamaye gidajen farin kaya suna kuma ci gaba da musayar wuta da jami'an tsaro. An kai hare-hare a hanyar sadarwar intanet a duk faɗin Amurka da kuma waɗansu sassan ƙasashen Turai, abin da ya haifar da katsewar hanyoyin sadarwar intanet a shafunan intanet da dama jiya Juma'a. Shafunan da abin ya shafa sun hada da hanyoyin sada zumunta na Twitter, kamfanin aikawa da kuɗi PayPal, dandalin tura wake-wake da kaɗe-kaɗe Spotify da kuma dandalin tattaunawa na Reddit. Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, nisar filhashin gumal ke cewa ku huta lafiya.